lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman gafararsa muna roƙon jin kansa muna neman tsari tsarinsa daga sharrin kawukanmu da miyagun ayyukanmu muna shaidawa lallai babu abubuwa ta bisa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzonsa ne bawansa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashi alkiyama bayan haka hudubar mu a yau bayan kira zuwa ga jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka huduba ce wadda take magana akan falalar ciyarwa saboda Allah wannan aiki ne mai girma wanda Allah maɗaukakin sarki yake ɗaukaka darajoji da shi mutum ya ciyar da mabukaci ya ciyar da iyalai mabukata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa Ubangiji na ya zo mini a cikin mafi kyawun sura cikin bacci sai ya ce ya Muhammad sai na ce amsawarka ya ubangijina ya ce taron waɗanda suke sama akan me suke tattaunawa ne sai na ce suna tattaunawa ne akan abubuwan da suke kankare zunubai sai ya ce mini to waɗanne abubuwa ne sai na ce su ne takawa zuwa sallar jama'a da kuma zama a cikin masallaci bayan salloli da kuma inganta alwala a lokacin da alwalar take da wahala kamar lokacin sanyi sai ya ce to menene kuma abubuwan da suke ɗaukaka darajoji sai na ce ciyar da abinci da tausasa zance da yin sallah a cikin dare a lokacin da mutane suke bacci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle waɗannan su ne gaskiya ku san da su sannan kuma ku koyar da su hadisai masu yawa sun zo waɗanda suke nuna falalar ciyar da abinci ya zo a cikin bukhari da muslim wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace wai mini aiki ne a musuluncin nan yafi alkhairi sai manza Allah sallallahu alaihi ya bashi amsa yace tut'imu ta'am shine ka ciyar da abinci ciyar da abinci akwai lada mai yawa da kuma wani tanadi daga Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah yana kiwata wa ɗayanku ƙwayar dabino guda ɗaya ko noma guda ɗaya da ya bayar saboda Allah don wani ya ci Allah yana kiwata masa kamar yadda ɗayanku yake kiwon wato ɗan dukushinsa ko ɗan maraƙinsa har sai ya kai kaman girman dutsen uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle a cikin gidan aljanna akwai wani ɗaki na musamman wanda ake iya ganin cikinsa daga wajensa ake iya ganin wajensa daga cikinsa saboda tsabar kyansa wannan wannan ɗaki wannan falo Allah ya tanada shi ne liman aqama ta'ama ga wanda ya ciyar da abinci wa alanan kalama ya dada da zance ya lausa su zance wa taba asiyama kuma ya bibiyar da azumi wa salla wan nasu niyam ya tashi yana sallah a lokacin da mutane suke bacci ya ku bayan Allah ku sani lallai ciyar da abinci yana daga cikin dalilan da mutum zai tsira da shi zai tsira daga tashin hankali ranar tashi alkiyama Allah maɗaukin sarki yana cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kuma suna ciyar da abinci alhali suna so suna ciyar da miskini suna ciyar da maraya suna ciyar da fursunan yaƙi suna cewa inna ma nut'imukum liwajhillah kawai mu muna ciyar da ku ne saboda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma bukatan wani sakamako daga wurin ku kai ko godiya ma ba ma bukata inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira lalle mu muna tsoro daga ubangijinmu wani yini wanda yake gimtsatse wanda yake wato wato wanda wanda yake gini ne wanda yake gimtsatse fawaqahum Allah sharra dhalika al-yawm sai Allah ya tseratar da su daga sharrin wannan rana wa laqahum nadratan wa surura ya sadar da su da hasken fuska annurin fuska da kuma wato farin ciki yana daga cikin dalilan tsira daga wuta ran tashi alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ka ji tsoron wuta ka kiyaye kanka daga wuta ko da da tsagin dabino ne abin nufi tsagin dabino da ka bayar zai iya zama dalili zai iya zama sanadi da zai kare ka ya kiyaye ka daga wuta to ina a ce kwanan shinkafa ne ina a ce buhun shinkafa ne ko abin da ya kama da haka ciyar da abinci yana daga cikin dalilan shiga aljanna wani balaraban ƙauye ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ka koya mini wani aiki wanda zai shigar da ni aljanna sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce itikin sama wa fukkar raqaba yace ka yanta bawa ko kuma ka taimaka a yanta shi fa in lam tutik idan ba za ka iya haka ba fa at'im ja'i'a yace to ka ciyar da wanda yake jin yunwa sannan ka shayar da wanda yake jin kishirwa ya ku bayan Allah ku sani dukkan abin da ake iya ci ko ake amfanuwa da shi yana daga cikin ciyar da abinci kamar shayar da ruwa yana daga cikin ciyar da abinci wannan ruwa dai da kake gani kamar ba bakin komai ba ka ɗauki fiya wata ka ba mai kishirwa ya sha ka ciyar da shi ne kuma za ka shiga duk cikin wa'annan falaloli da ake faɗa a baya saboda haka ka nemi mabukata ka nemi makota ka nemi makusanta ka ciyar da su abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana ce ma sahabinsa Abu Zar yace ya kai Abu Zar idan ka dafa romo a gidanka to ka zuba masa ruwa saboda ya ishi makota ka neme su su ma ka dan sassan musu sannan ya ku bayan Allah mu kiyaye matukar kiyayewa a lokacin da muke ba da abinci mu kiyaye ya zama abincin irin wanda mu ma muke so ne kada ka ɗauki abincin da kai ma wato kana ganin wato da za a baka irinsa ba za ka so shi ba sai ya zama irinsa ne za ka ɗauka domin sadaka za ka yi a'a ya zama abin da za ka bayar irin abin da kai ma kake so ne irin wanda za ka iya ci a gidanka Allah ta'ala yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku kai matukar da'a da biyayya ma Allah ba har sai idan za ku ciyar daga abin da kuke so kuma haka dan yana da kyau mu kyautata ma mu girmama baƙinmu a lokacin da kai baƙo ka kyautata masa ka girmama shi ka kawo masa abinci ka kawo masa abin sha gwargwadon ƙarfinka gwargwadon iyawanka koyi da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari a lokacin da baki suka zo masa Allah ya ce faraga ila ahlihi fata'a bi ijlin samin sai ya koma ga iyalansa ya zo musu da wato abin nan dan maraki wanda yake wato wanda yake mai mai ya yanka musu ya soya musu ya kawo musu wannan yana daga cikin girman baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wanda ya yi imani da Allah da ranar tashi alkiyama to ya girmama baƙonsa. yana daga cikin ciyar da abinci wanda za a samu lada da shi shine mutum ya ciyar da iyalinsa wannan hakki ne na farko kuma akwai ɗimbin lada a cikinsa da yawa muna jahiltar wannan ka ciyar da iyalanka gwargwadon ƙarfinka gwargwadon ikonka wannan shi ma ciyarwa ne wanda ake samu wanda ake samun lada da shi saboda haka ka jaddada niyyarka ka kyautata niyyarka a lokacin da kake ciyar da iyalanka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka darajarka ya girmama ka ya baka lada ladan da yake bawa wanda yake ciyarwa ya ku bayin Allah ku sani cewa lallai gargaɗi mai tsanani da tsoratarwa ya zo wajen hana wato ciyar da abinci ga wanda yake mabukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗansu mutane uku Allah ba zai musu magana ba ran tashi alkiyama Allah ba zai ko kalle su ba su ne mutumin da ya rantsuwa akan abin sayarwa cewa an bashi fiye da abin da ake tayawa alhali kuma ƙarya yake yi da kuma mutumin da ya yi rantsuwa bayan la'asar domin ya wato ya ci dukiyar wani wani mutum musulmi rantsuwa akan ƙarya sai kuma mutumin da ya hana ragowar ruwa ya sha ruwa ya rage ga wani wanda yake mabukaci sai ya hana shi bai ba shi ya sha ba alhali yana da bukata duka wayannan mutane uku Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai musu magana ba ran tashi alkiyama saboda tsananin fushi da yake da su to ka duba ka ga kayan abinci nawa ya rage a gidanka wanda kilan har ya shekara ta zagayo kana da ragowansa alhali makocinka ko makusancinka ko wani ma'aikaci a ƙarƙashinka gashi yana tsananin bukata yana da iyali amma kuma ba za ka iya ɗauka ka bashi ba babu shakka wannan wato mummuna hali ne kuma wato ɗabi'a ce wadda take marar kyau Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin kafirai idan suka shiga wuta aka tambaye su me yasa suka shiga wuta daga cikin amsar da za su bayar su ne ba sa yin imani da Allah mai girma kuma ba sa kwaɗaitarwa da ciyar da miskini saboda haka ciyar da miskini abun kwaɗaitarwa ne wajibi ne mu kwaɗaitar da junanmu musamman kuma a wannan lokaci da muke ciki a wannan yanayi da muke ciki wanda kowannenmu yana ji yana gani yana sane da irin halin da talaka da mabukata kai ma kai har ma da waɗanda suke matsakaitan hali suke ciki akwai buƙatar mu kwadaitar da junanmu mu ƙarfafa junanmu akan wannan alkhairi domin Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da mu ko musamman ma kuma muna fuskantar wata mai alfarma watan azumi watan ibada wanda ake ninninka ayyukan lada a cikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya bude bakin mai azumi yana da ladansa saboda haka dutse wato tsuntsu biyu ne za ka jefa da dutse da dutse ɗaya a lokacin da ka ciyar da abinci a irin wannan lokacin zaka ciyar da mutum ka samu ladar ka ciyar da shi sannan kuma ka samu ladar ibadar azumin da ya yi a wannan wunin da sauran ibadoji da ya yi saboda haka alkhairi ne akan alkhairi haske ne akan haske muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yake da dama duk wanda yake da iko Allah maɗaukakin sarki ya bashi ƙarfin zuciya da ƙarfin imani domin ire-iren waɗannan aikin alkhairi wanda zai amfani al'umma kuma ya amfane ka duniyanka da lahiranka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa mana ayyukan mu ya gafarta mana kurakuran mu na mu ya ƙarfafa mu akan ayyukan alkhairi ya dawamar da mu a kansu ya ba mu ikon aikata su ya sanya mana jin kai da tausayi a cikin mu Allah maɗaukin sarki ya shiryar da shugabanninmu ya sa su wato ya sa su a hanyar daidai ya sa su akan abin da zai zama abin amfani da ci gaba a al'ummominmu wa qumu ila salatikum yarhamukumur rahmanur rahim